Sana'ar haƙar albarkatun ƙasa a Najeriya sana'a ce wadda wasu daga cikin al'ummar ƙasar ke dogaro da ita. Wasu jihohi da ke shiyar arewa maso gabashin ƙasar suna alfahari da albarkatun ƙasa musamman irin su lu'u-lu'u, zinari da dai dangin makamancin su. Inda mai sauraro ba zai mance ba a jihar Zamfara an samu masu tada ƙayar baya da suka yi garkuwa da masu haƙar ma'adanai. A wasu lokutan kuwa a wasu jihohin akan samun masu yin haƙar ma'adanan ba bisa ƙa'ida ba lamarin da ya sanya Gwamnatin jihar Taraba ta shirya jami'an tsaron haɗin gwiwa domin ganin an daidaita haƙar ma'adanai a ƙasar ƙarƙashin jagorancin General Jarmai Aliyu Faransa mai ritaya wadda kuwa ya ci gaba da aiki babu kama hannun yaro har ya kama waɗanda ake zargi da haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba da yawan su ya kai dubu uku da ɗari biyar sai dai masu kamfanin haƙar ma'adanan suka ce inda suka zo kama waɗannan mutane ba yankinsu ba ne, domin a jihar Adamawa suka zo suka yi wannan kamar ba jihar Taraba ba kamar kamar da yadda Alhaji Masur Tango ya yi mana ƙarin haske. Kona wuraren gaba ɗaya da injunan mu duk abin da ka sani a wuri mai abu mai kyau an kona. To an ce umarni aka ba da suka zo tafiya sai suka ɗauki mutane kaman guda ashirin sai suka tafi da su jalingo da suka je kuma sai suka kawo immigration kuma wannan abu ba ba wai muna yin shi illegal ba bin ka'ida ba don da takardun mu da komai. Alhaji wannan mutane da suka zo wannan yanki inda suka je din yankin cikin Adamawa suka je suka yi wannan alamari ko dai wurin da kuke da nan a Taraba yake. Yankin cikin Adamawa ne cikin ni aifafen tongo ne kuma na san na san boda na san kome yankin cikin adama ne da muka yi coordinate kuma muka tura kadastara su suka yi reply mana wannan yana tongo Adama state shi kuwa ayuba aminu buba wanda lamarin ya rutsa da shi kuma ya ce ka fara ganin awaga sojoji na shigowa kan mashina ko wani mashina ko wani mashina dauke da soja biyu soja na tukawa soja baya kamar mashina nawa ne in zaka iya tuna a kiyasi kamar zai ya kai mashin arba'in ya aka raunana wani daga masu hakan ma'adanan ya sassinin babban injiri a kan shi da san an sa adda an yanke shi haka hmm. saboda da gora suke duka kuma ina da dukiya da ba za ta kasa ma naira miliyan bakwai ba a shagona ina da kashi wanda ni na kirga su da kai na naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara 1.9 miliyan POS nake yi waje na mu'amala ce nake ta kuto na riga na shirya kuɗi na kashi na duba jikan ban ga jikana ba an riga an ɗauka jikan ni gaba na sojojin suka shiga shagona amma daga baya aka kora ni. To ko menene ma kungiyar masu haƙar ma'adanai za su ce akan wannan batu? Tambayar kenan da na yawa maga takardar wannan kungiya Kamar Salisu mai zare wanda ya ce ba su tuntube mu ba wanda babu takardan da bamu kai musu akan wannan kuskuren ba amma ba kula ba sun je sun kama na ɗan ɗan kwamiti kwamiti mu ba sun mu ba a Da ya daga cikin wanda ya sha da kyar sakamakon wannan turmutsatsin wanda ya tabbatar mana da cewa rai biyu sun salwanta yayin da na yi masa tambaya wanda ya ce. To yanzu dai yaran da muka baro can sun baro gawan mutum biyu wanda aka buga yanzu sojoji suna wajen yanzu haka ba ɗauko su. Shi kuwa Janaral Jarumai Aliyu Faransa mai ritaya wanda ke zama shugaban wannan hukuma na haɗin gwiwa na yi masa tambaya ko shin yana da masaniyar cewa jihar Adamawa suka shiga suka yi wannan kamen? Jihar Taraba ce. In ba haka ba dai Adamawa ne. Ai na ji ma abin da suke magana akai cewa na je har Tongo, na je na na kakkashe mutane sun mutane sun gudu zuwa kan dutse ba inda muka je. Dogon su muka je. Dogon su kuma jihar Taraba ce. Sannan sarakunan wurin da komai su suka ba da consent letter. In dai da Adamawa ne me yasa za su ba da consent letter? An da Bali local government. Yanzu haka dai al'umma masu masu haƙar ma'adanan da aka kama an kawo su ofishin hukumar da ke kula da shige da fice na Najeriya wato immigration a yankin jihar Taraban domin tunkarar gabar kuliya Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.